murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau Laraba goma sha hudu ga watan Fabrairu na shekarar da da ashirin hudu Shirin yau da gobe zai leƙa jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar Tamara Abari, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan matsalar shaye-shaye musamman ma a tsakanin matasa, inda gwamnati jihar da magaramta jamhuriyar Nijar take ɗaukan mataki don ganin takawar da wannan matsala. sannan kuma za mu leƙa filin mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. gwamnan jihar damagaran kanal isufu labu ya yi wani yunkuri na tsabtace rayuwar matasa game da wata matsala da ke ciwo kowa tuwo a kwarya wato ko karshen shaye-shaye na shisha a cikin matasa wanda yake barazana ga lafiyarsu da ma rayuwarsu. gwamnan ya ɗauki wannan mataki ne ganin matasa ne suke shiga cikin hali na cutuwa la'akari da duk wata ƙasa ba ta ci gaba idan har matasa ba nagartattu ba ne kasancewarsu suna manyan gobe gama dai yadda na hira da wasu matasa masu shan shisha da kuma wanda ba sa shan shishar sunanka Malam Abdul eh, ko ka taba shan shisha? Gaskiya na taba sha. Me yasa ka shan shisha? Wallahi ko iskota ne ana sha Allah ni ma na sha Allah. kuma eh wallahi. Mm. Kuma yanzu gaskiya na wa sha kuma da naji an ce an hana kuma ruwa take tara mm. a ciki shi yasa ni ma kawai na sha matala. Kai da ka ne ku. Wallahi ni da abokana ne muke sha. Wallahi gwada ce na yan gani dadin ta ya take kuma naga kai ko wala ce. Ka dade kana sha? Eh wallahi. Na kwambi? A na kwambi na sha gaskiya amma yanzu na wasa ta wallahi mm, me yasa ka fashi ko ko batta daɗi ne ma ko kaɗan to me kiran ka ga abokanka eh a na gaya musu su ma su wasa sha kuma zai su ma sun wasa shi sha amma sace ta polisai suka amshe ta wani lokaci Hussein to malam Hussein kai wa ka taba shan shisha eh to a gaskiya na ina sha dai na bari ne ma hmm, me yasa ka bari saboda tana tara ma mutum ruwa a ciki sai an kai shi likita ruwa haka take kara ma mutum a jikin shi ka taba ganin wanda ta tara ma a abokan mu da muna gani haka yanda take faruwa da su Rashin lahiya. Eh. Sai an kai shi likita. Sai an kai shi likita an huda mai ruwan nan. Shi yasa ka ji tsoro. Shi yasa ni ma ni ji tsoro na wasa sha. Sunanka. Suna Mudassir. To Mudassir yaya ka taba shan shisha? Eh ina gwada su ɗaya da na fara sha kuma sai na bari saboda na ga ba gyara nin ba zattai. Ya aka yi kasan ba gyara ka ba zattai. A in ka taro abokan ka da fara in suna sha abin yi birge ka. Mm. Kuma halo da ka fara sai ka ga halo ba gyara ka ba zattai. Mm. Kenan shi yasa muka bari. wa ake ba ku kuna shaya kuke kuna samun ta ko kuke sai eh an zo ba da haka ana hada kudi kudi a sai furodi haka hmm. ko kuma an ba da kuce ma kuna iya hada ku sai shisha yau wanga ya sai furodi gobe wanga ya sai ya gare kawai ba haraka bane eh ba ba hanyar da zaka ci gaba bace ba sunana ila muni isa To Malam Ila kana shan shisha? Eh a da dai ina shan shisha sama-sama haka mai ba kamar irin wannan ba wanda suka ɗauke ta kullum da saye da rana da marece kamar ruwan sha. To me yasa kake shan? Eh ni gaskiya kudiri na da yasa nike son shisha. Yanzu musalmi in na ci abinci haka kamar na cika ciki na. kamar tana bani dama ne na in yi dijeranta saboda in ka ja hayakin wannan kamar yana yana taimaka ma cikina ne kamar wajen abinci ya sabka da gogawa to hakan kuma da ban yi la'akari sosai ba ashe ta wani fannin kuma yana hasa da matsala tana sa illa ta aka dan kwan bidiyo ana yin irin wannan hakan eh ba labari ba ne kamar ni jau ne ba eh, ganau ne ba ba saboda yanzu haka ba ni ba dai akwai abokina wanda shi kullum in ya zo muna dai ta iya wajen irin wannan harkai to yanzu aka bar shi da lahiya ya ta likita da matsayin zahiya ya taso mishi to a nan da aka yi bincike sai aka nuna cewa da yana harkar shashaye ce a shan shashaye shisha aka ce ai shisha ma ta ma shashaye ce to ga abubuwan da ta sami ta sa mishi estoma yanzu haka magana da nake gaya muku bai iya cin abinci kamar yadda yake ci abinci da kyau hmm. hayakin ta ya doka sai ta sa mishi wasu abubuwa kenan shi yasa yanzu ka fasa eh shi yasa yanzu kuma da naga aka ce yan game dan uwan ka kama da wuta to ka sama naka ruwa a matsayi na kenan na abokin shi kuma naga wannan abin yana iya kasancewa ko da yaushe ne ma tare da ni sai na dauki kafa na doke kawata daga irin wannan harakar ni eh, sunana Suleiman Malam Suleiman eh, kana shan shisha a ni ban shan shisha ban taba shan shisha ba ka taba sha ba ban taba sha ba me yasa eh kawai na san zata iya illata ni saboda na taɓa shan taba sigari wannan da na sha ita ma zuwa wasu lokaci na je tana samun matsala sai duka na wasa la'akari na wasa shan sigari kuma na ga in na sha shisha zai ma iya huce kan wancan sigarin da na sha shi yasa ma ban sha ta ba ina da abokai ɗiɗi haka masu sha masu shanta kuma ba wani bayani da ka musu na kamar a ja hankalinsu gaskiya ina musu bayani ina musu bayani na da ma akwai ɓannan kuɗi nasu kuma ba ga lahiya ma inda abu ne da zai kai dala ɗari jika kuma gashi zai gurɓatar ma da rayuwa ba ta baka aiki ma kuma dole ka sa kanka ka sha wannan abu wala muna faɗakar da su muna kwatanta musu wannan abun a kan lahiya kaɗai ya kamata ka bari ma sunana siraji ibrahim siraji kana shan shisha a'a da ɗaya ban taɓa shan shisha ba akwai abin da ya sadiya tun da gaskiya mafi la'akali abar bar kama addini ya hana da sauransu banda shi ma kamar ni a matsayina na matashi ina gani abokaina da suke sha sai a hankali sai su shiga wata rayuwa wani ya je ya haukace tunda akwai misali misali abokina wanda muke tare da shi da tattaba illata shi da yake yawan shanta yake yawan shanta ana hana shi ana hana shi ya ki bari da da ta kai an mushi operation ta tara mai ruwa a ciki sai da aka mushi tiyata sai da aka mushi tiyata a ciki ta tara mushi su ruwa aka hudda su kuma duk da haka nan duk da illolinta kamar muna ganin abokan mu jiya tana sa su su shaye shaye misali kamar in bisu da kuɗin sayan wannan abin da ake ce sinadarin da ake sa ciki produce in bisu da shi komi suna iya yi don su samu wasu sai su sa su sha wannan ma illolinta ne hmm. kuma shine da nike ganin wannan matsalolin da gaskiya ni duk ta hutare na ban ma taɓa shanta ba da mun ko ban da ra'ayin shanta na ga kamar matsalolin da take sa su ma sun ja hankali na da na guji shanta ita shisha da kanta tunda akwai diya wanda al'amura irin su shisha ga da shasha da sauran su ke raba su ma da lakwal ko a lakwal mutum yana karatun shi lamun lahiya wata ran abin irin shi shisha ga kama yana ganin kan shi da shi ya zama wani abin shaye-shaye sai ya gaya ma mushe magana ko wani abu karshe dai ha'a kore shi daga lakwal rashin tarbiyya ya shigo cikin cikin lamarin sai har ya kai a kore shi daga lakwal. Alhaji Umaru Isa shugaba ne na kungiyar dattawa ta jihar da magaran ya yaba da wannan yunkuri na gwamna. inda ya ce za su ba da tasu gudunmuwa. A babban bayanin da za mu yi babu kamar mu ce mushi mu ɗaga mushi hannu mu jinjina mushi cewar gwamnan ba wannan eh, decision da ya ɗauka ta a hana yin wannan uh, amfani da shisha a saya ko a saida ko a kai a saida ko ballantana abin yana ɗaukar wani matsayi kaga mata suna sha yara suna sha ana kaiwa lakwal ana saida ma yara wannan abubuwa mugun abu ne allah ubangiji ya kama mana ya kama mishi allah ya sa a kwasa yin wannan uh, tallata ta shisha kuma shisha inda ma shisha kadai ake yi ma a shisha a kawo a baibade a kanka yara to wannan ina abu ya kai inda ya kai inda vraiment za a yi kuma amma ni ana wa tsinkaye mutane rishin aikin yi ne na ɗaya kuma na biyu talauci ya ma mutane gudu amma dai duka dai mu dai ba haka bane wannan abu dai na shisha shine ci mana tuwo a kwarya shine muke so a yakata kuma Allah ya taimake mu kowa ya ka tashi gudunmuwa tun daga likitoci mu mushinan lakwala har su kansu yaran har su kansu eh, wakilai wanda suke da magana ta su hwaɗi aji Allah ubangiji ya bada sa'a a ciwo hankali amma ni gani na a ƙara ma sensibilization wayewa kai shi zai a yi ta ma mutane paske wani ko ana wayewa ma in bai gane ba ji yake yi wannan daɗin da yake ji a nan ne yake samun daɗin ina daɗi yake a ka rasa lahiyarka ka rasa ɗan abin da ke gare ka ɗan abin da ka samu ƙwaru ka je ka sayi abinci ka ci a'a sai ka je ka sayi shisha ka zo kana sha kana abin nan kana maye Allah ubangiji ya kawo saukin abin wannan. Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu za mu ɗan je hutun rabin lokaci a ɗan shakata da wannan. 'Yar uwa zan 爱是颜色会更好啊。 bata hana ni ba nuna shauki zuciya ta kamu jini da tsoka man aiki gashi zaki wuce ki bar ni cikin bayi wayo masoya na daga waɗanda suka fi damuwa da fuskantar tashin hankali na yanayin da yaran nasu ke shiga lokacin da suka yi shaye-shaye wasu iyaye da na zanta da su malama hinda da malam amadu cewa suka yi wannan ba ƙaramin daɗi ya yi musu ba za kuma su dage sai inda karfinsu ya kare na kawo tasu gudunmuwa a cikin wannan al'amari. suna na maryam wallahi mu dai mataki da mai girma gwamna ya dauka wallahi mun ji daɗin shi sarai sarai Allah muna godiya muna godiya mu ma insha Allah za mu dafa musu tunda gaskiya in suka ɗau matakin mu ma he da mu inda he mun kama musu duk wanda muka gani yara suna sha muna hana su kuma muna neman mu ma a taimaka mu akan yaran wannan a sama musu aiki tunda duka yawanci rashin aiki shi ke sa su shaye-shayen wannan amma insha Allah in dai an samu aikin yi kawai babu matsala eh tunda ina da kamar yara goma da nake formi wanda nake hana su su sha shisha kamar kina ba kina waye musu kai ina waye musu kai ina hana su gaskiya suna kalkashi na tunda duka sun kansu ya waye don na dora su wasu shofar ne na gama su da shi eh, robobi wasu na tura su dai ina sa su gareji haka hmm. saboda su samu aikin hannu wanda za su zai raba su da shan shisha kenan kamar zaman banzan da suke zaman banza gaskiya ni kira kuma wallahi ba iyana bane iyan gari ne hmm. wallahi ba iyana bane gaskiya zaman banza shi yake sa yawanci yara shaye-shaye wallahi To alhamdulillahi na ji daɗin wannan magana ai sai ma in ce ya makaru. shi gwamnan jiha ba tun yau bai kamata a ce a doki matakin da ya kamata bisa kan wannan shisha shisha tun da ta shigo kasan nan daga libya alger mu suke dokanta suke sha muka san akwai wani abu a ciki wanda ɗiyanmu da mu suke sawa a ciki suna sha wallahi wannan ba ƙaramin jin daɗi ne ba da Eh, da mahukunta kasar Nijar suka ɗauki wani abin eh, a matsayina na uba na hana shan wannan shisha to ba ma shisha ba duk wani shaye-shaye da kika sani wallahi wanda matasa suke yi matasa wasu sani su ne gadon bayan al'umma a yanzu mu yanzu tamu tamu ta ƙare su ne yanzu muka sa a gaba muke tattala su muke musu huduba don su gyaru wallahi hana shan shisha wannan nije na ji daɗin shi ɗari bisa ɗari. tana da illa shisha. shisha illa kai illa kin ga taɓata kwakwalo yaro taɓata anta yaro taɓata huhun yaro yaro ki gan shi kullum a rikici shi ba mai fara'a ba shi ba mai kuka ba shi ba mai ciwon kai ba shi ba mai lahiya ba kullum dai ga su sai sun zo sun kaho wannan abin nasa na shan shisha wannan sun sa mata wiwi wani menene zakami ne mine ba abin da ba a sa a ciki abin da yara suke sha wallahi mu dan da ka dauki wannan matakin alhamdulillah dadi muke ji tunda yanzu akwai wuya ki ga yara sun zo sun ajiye kujeru sun ka shisha suna sha tunda sun san an ɗauki mataki a kansu wallahi ni dai na ji daɗi to duk inda kika ga matattarar al'umma sai kin ga yara ƙanana masu shaye-shayen wannan sun haukace wani yana tsina takalmi wani a shara zaki gan shi wani dai zaki gan shi dai a share guda a zamne bai san ban ma me yake wani ko zaki tara shi a kwance a jikin katanga ya sha ya bugu ya haukace yana kwance a jikin katanga yunwa cikin shi mata da mishi tunda gudunmuwa ku ku uwayen yara wace gudunmuwa za ku ba wannan mataki na wannan. mu gudunmu da za mu bada in sha Allahu a shirye muke da duk a inda muka gani ko a cikin gida ne ko a wani guri muka gani yara suna sha a boye mu a matsayin mu na uwaye za mu je mu gaya ma mu hukunta idan mu mun haɗi ko in mun hana ba za a hana ba to iko shine maganin dukkan wani shaki da kika sani in sha allahu gudunmu da za mu bada na a hana shanta kwata-kwata. Ƙwararriyar likita ta yi mana ƙarin bayani akan illar da ke tattare da shan shisha. Sunana Dr. Hawa Bello Bada ina matsayin medical doctor ne kuma ina aiki da asibitin da ke nan Sokoto Usman Danfod University Teaching Hospital Udut kenan. To bincike ya nuna cewa kamar yadda sigari yake sa illoli a jikin ɗan adam haka zalika ita ma shisha tana sa wa'annan illolin a jikin ɗan adam in fact ma akwai sinadarurruka ko kuma in ce chemicals da ke cikin ita shisha ɗin wanda bincike ya nuna cewa suna ma iya zama illa za su fi iya kawo illa ga cikin ɗan adam kan shan sigari su mutane da dama yanzu mafi akasari yanzu samarin yanzu ya zama ruwan dare a gare su har ana mayar da shi kaman ba komai ba akwai kasashe da dama ma da aka yi banin din shi to amma kuma wannan sai ya sa matasa sai suka kara kaman abun ya kara haɓaka a irin waɗannan ƙasashe da dama su kuma bincike ya nuna cewa da mai shan shisha ɗin da wanda baya shan shisha din amma yana zaune ga gurin da ake shan shisha duka za su iya kawo mishi illoli kamar yadda sigari yake akwai abin da ake ce ma passive smoking idan kai baka yin shi amma kana tare da wanda ke yin shi so idan dan lokaci aka dan dauki lokaci irin shekara da shekaru haka kana shakan wannan hayakin na shisha din ko kuma na sigari din zai iya kawo ma illa kamar yadda yake illata wa'inda ke shan um, sigarin ko kuma shishan to ita dai shisha tana da illoli da dama a jikin dan adam sannan one of them yana cikin illolin da take taba zuciya takan taba abubuwa da dama a jikin dan adam one of them kuma shine zuciya akwai sinadarurruka a jikin dan adam da suke protecting dinmu suna hana dan adam ya taso ko kuma ya kamu da ciwon zuciya to idan kana shan shisha wa'annan sinadaran shisha takan taba su za su yi lowering down su yana sa ka at risk din ka samu irin wa'annan matsaloli akwai abubuwan da ake cima coronary artery disease so mutum zai iya kamuwa da irin wannan ciwon haka zalika ma shisha tana ragar da heart rate din mutum yadda zuciyanka ke bugawa nau'in mayin da zuciyanka ke bugawa shisha tana taba shi haka zalika ma blood pressure din mutum shisha takan iya sa blood pressure din mutum ya yi kasa so bayan shi kuma idan aka zo ga huhu shisha tana sa matsalan numfashi matsalan numfashi kuma kamar irin su tb haka which is an infection shisha tana sa mutum ya zama at risk of it saboda tana taɓa immunity din mutum so idan immunity din mutum ya yi ƙasa za a samu nau'i ko kuma zan ce za infection zai samu daman da zai shigo a jikin mutum so one of them shine tuberculosis sannan kuma yadda muka yi uh, bayani kamar yadda na ce tana taba huhun mutum mutum na iya tahowa da ciwon wahalan numfashi akwai abin da ake ce ma chronic obstructive pulmonary disease wani ciwo ne na um, huhun mutum wanda mutum zai zo da irin su tari haka da hawa wahalan nan farfashi su duka ciwon um, shan shisha yana saka shi haka zalika bayan shi ma shisha tana sa kansa sannan one of the cancers da shisha take sakawa shine lung cancer bayan wannan lung cancer din akwai others sannan bayan shi akwai nau'uka na jikinmu da suke taimaka mana wurin ganin cewa ya yi building din jikinmu kamar irin su sinadarurruka da suke taimaka mana um, bincike ya nuna cewa um, shisha tana taɓa waɗannan sinadarurrukan sannan tana rage garkuwan jikin mutum wannan kamar vitamin c din nan ma da ke a jikin ɗan adam shisha ta kan yi affecting ɗin shi tana luwarin ɗin shi so idan aka haɗa dai aka tattaliyo duk wa'annan suna zama dalilin da ya sa shisha take taɓa garkuwan mutum haka zalika akwai masu mata akwai mata da ke shan shisha su ma yana illata su saboda idan mace na shan shisha kuma tana da ciki zai iya illata ta kuma zai iya illata abin da za ta haifa so kamar yadda na faɗa kuma akan infection din still saboda abu ne da matasa ke amfani da shi kamar pipe haka mutane da yawa za su iya amfani da kai ɗaya su yana increasing risk of transmission na infection wanda za a iya transmitting through saliva through um, yawun dan adam so idan wannan ya zo ya yi amfani da shi wannan shi ma ya zo ya yi amfani da shi wani ya zo ya yi amfani da shi idan akwai a particular disease that is transmitted through saliva kin ga mutum zai iya ɗauka ta nan kenan sannan kuma shisha tana irritating bakin mutum so wannan yana sa yana increasing risk na oral cancers cancers din da ke associating da bakin mutum kamar yadda na faɗa ita shisha tana sa cancers kuma one of the cancers din shine kansa na lungs huhu kenan sannan bayan shi akwai oral cancers kamar yadda na faɗa cancers din da they associated with um, oral cavity baki kenan sannan kuma akwai blada kansa wannan kuduri na gwamna kanal isufu labo ba karamin wa al'umma rai yayi ba musamman ma malamai magada annabawa ustaz abdulmumini muhammad ya ce za su ba da tasu gudunmuwa ɗari bisa ɗari. Alhamdulillah wa salatu ala rasulullah amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa an yi sunana abdulmumin Muhammad nan da magaram jamhuriyar Nijar. Matsalar nan da ita ce abin da ya shafi tarbiyya ne. Mai tarbiyya saboda duk lokacin da aka ce al'umma ta samu kanta a cikin wani yanayi to ba wanda ya kamata daidaita ta kaman shugabanni kuma malamai sannan sai uwaye sannan sai waɗanda suke masu hannu da shuni. To idan waɗannan suka yi riko da hanya guda to insha Allah cin nasara ya zo me muke so mu magana shine kaman abin da ya shafi al'amarin da ya shafi shaye-shaye musamman shisha ko a ce argila wannan wani abu ne wanda yake a shekarun baya bamu san shi ba a wannan kasa tamu amma sakamakon wanda suke kai kawo zuwa wasu kasashe aka zo da abin sai addabi al'umma kuma ya zama illa sosai wanda take a cikin matasa wanda su ne manyan gobe yanzu kwatsam sai muka ji albashir daga gwamnan jiha na nan jihar da magaram cewa an sanya doka na hana shan shisha da kuma sayar da ita da kuma shigo da ita wannan abin mun yi farin ciki matuka sosai a matsayin na masu da'awa malamai ko ɗaliban ilimi ba don komai saboda idan ana samun shugabanni suna ɗaukar mataki akan irin wannan to babu shakka al'umma za ta zamanto ta gari da yawa daga cikin matasa ba san illar argila da shisha ba Allah maɗaukakin sarki ya maka ni'ima ya maka baiwa ya hore maka hanci don ka shaki iska ka zo ka mai da shi kamar bututu ko ni shafama ko silansa kana dan busa hayaki kai kana ganin wani abu ne na ci gaba alhali kuma ci baya ne nima da Allah ya baka ce kake batawa to haka zaki samu har cikin matasa uh, samari wasu 'yan mata ma suna ganin kaman wayewa ne kaman ci gaba ne sun zo suna shan argila suna ta busa ta haka subhanallah kuma ba shakka wannan abin yana daskare musu tunaninsu da kwakwalwarsu da iliminsu da fasaharsu karkashin waɗannan shaye shaye na shisha tunda ba shisha ta kadai ba waɗansu suna sanya waɗansu maganaɗisu ko kayan shaye-shaye a cikinta wanda suna bugar da hankali suna daskarar da tunani wanda za iya samun mutum maimakon zai iya bai kasar shi gudunmuwa ya bai garin shi gudunmuwa ya bai al'ummar shi gudunmuwa ya bai kashi gudunmuwa amma sakamakon wannan shaye-shayen sai ya zamanto bai ma amfanar da kanshi kanshi ba farantana ya amfani kasar shi ko al'ummar shi ko kuma waɗansu jama'a da su amfani da shi me gudunmuwa da za mu kawo mu dama a matsayin na malamai kenan ɗaliban ilimi muna kiran mutane ne zuwa ga abin da zai musu amfani duniya da lahira kuma mu waye musu da kai akan wannan abin sannan mu fito musu da illar abin a cikin rayuwa da kuma addini saboda haka wannan gudunmuwa da zamu bada shine kokarin wayar da kan al'umma musamman wanda suke cikin wannan sana'ar su daina domin haramun ne sannan waɗanda suke shaye-shayen nan su daina a matsayin su na musulmi ubangiji ta'ala ya haramta abin da za a kone dukiya ko kuma a cutar da rayuwa gangan jiki saboda wani abin yana cutar da gangan jikin dan adam saboda haka muna kokarin nuna musu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nan nan kuma annabi ya hana shi kuma haramun ne kuma muna so su bari idan su samu lada duk lokacin da kake amfani da wani abu sai ka an ce wani abin da ba shi da kyau a matsayinka na musulmi barin shi a gare ka ibada ne kuma lada za ka samu kuma ɗaukaka ne a wajen Allah to wannan shine babban gudunmuwa ta farko da za mu kawo sannan kuma da yin addu'o'i ga ainihin su shugabanni irin wannan masu hana barna masu san al'umma ta zamanto ta gari bayan sun su zamanto yara manyan gobe na gari muna fatan Allah ya taimake su ya kara musu jagoranci ya kara musu lafiya ya kara musu tunani ya kara musu ainihin fusa'a ta yadda za su tsame al'umma daga cikin halin kaskanci zuwa ga hali na ci gaba kenan muna jan hankalin dukkan shugabanni na kasa gaba daya ba ricin jihar dama garin ba ya kamata su masu ɗauki wannan doka da wannan kuduri kuma muna musu goyon baya kuma muna musu addu'o'i na alkhairi muna fatan Allah ya taimake su duniyarsu da lahirarsu akan wannan kuma muna kokarin wayar da kan al'umma ta fannin wa'azuzzuka mu na gidan radio da talabijin da kuma majalisar ilim da kuma kan mumbari na juma'a to wannan abu ne wanda malamai tuni sun shiga suna maudu'i daban-daban da laccoci da mahadara akan wayar da mutane kan illar shan shisha da kuma illata a rayuwa ta dan adam da kuma addini wannan shine guduma ta farko da zamu katara da addu'a insha Allah kafin mu karkare shirin namu zamu leƙa zauren girke-girken mu. Allah To salamu alaikum. Sunana Sakina Malam Ado. To Malama Sakina ki mana bayani game da yanda ake man gujiya da kuli-kuli. Man gujiya da kuli-kuli man gyada. Mm. Gujiya kake sayarwa. Sai ka zo ka sa tire ka gyara ka hudda mai kwamsa akwai mai barara ake sayarwa mm-hmm. amma akwai mai kwamsan ɗaiɗaiɗaiɗa a ciki mm. sai ka hudda ta da wata tsakuwa da wata wadda take ta zama borin gyada mm. duk ka hudda in ka gyara sumul kuma sai ka soya in ka soya ka kare to soyawa kan in gimshi lumfashin ki soyawar rama ake soya ta koko sama sama a sama sama ba daga daga bane ai mai ne sama sama ake mata mm. in te sanyi sai ka murje ta ka ba ka ce ta tas kuma sai ka je ka nuko ka huda da sal sai ka je ka nuko ta kamar kaɗo ta a mashin in ka je kamar kaɗo in ka zo kuma sai ka ɗora ruwan zahi sai ka janyo injin ka na huddawa a wata tukunya ake shi mm. injin naka dama kawon wanke shi ras ya bushe mm. sai ka zuba in ka zuba akwai dire da muke sa gawayi mm. daga ƙasa an yi kana tura kana tarhoruwa kana tura kana tarhoruwa ga wuta daga ƙasa tana ba tana ba kana tuka aka kima sam kana tuka kana tuka da wannan ƙarin iyi kana tarhoruwa har ya zama matsi har ya huddo mai har ya yanke ya karara ana hmm. kama awa nawa ana tuka shi a kaman in guje da yawa ce kana yin kamar minti arba'in ko hamsin amma in ka kaɗan ce a minti talatin ma hudda kake in ya wuta ya karara gwanin kyau sai ka hudda wuta hmm. in so sai ka sa fanteka daga ƙasa wannan wuta ta ƙasa ta tire eh hmm. hudda ta ake in ya yanke eh. ka hudda ta kuma sai a kawo fanteka a sa daga ƙasa akwai kisa akwai hanci da ake ɗarmiya eh, yawwa sai ka hudda shi daga naman yake zo kana tuka iya zubiya kana tuka iya zubiya mai ya ƙare cat ya matsan hmm. in ya so kuma ka hudda ka an ƙare ka hudda matsanka eh. in ka hudda matsanka ka kawo duka ka ɗure manka in ya eh, so kamu da gaban hudda ma zuba ake bai komi ya da zahi amma bai komi a budo hmm. kawai in ka ƙari in so sai ka zo ka ajiye matsanka ka ɗauko ɗan ruwa kana tsoma hannu saboda wuta hmm. ka shiga mulmula kulikulin ka kana ci kana matsaya kana cibra kana ma har ka kare har kulikuli in ka kare kuma sai ka ɗauko wata tukunya ko fala hmm. ka zuba wannan man da ka hudda na suya hmm. ka sa wuta ana na ana in ya tahosa sai ka rika ɗauko kulikulin kana zubawa kana motsa hali da hurramus ka sauya halo ka zuwa hal ka kare hmm. haka ake man gyada in ka kare kuma sai ka bar shi ya sanyi in kaman kararren marice ne shi ko ran magarma bana dura ma da sahi kanan ya yi sanyi sai a dura kuma da litir kake auna ka zuba a jarka mm. ka ga ko litir nawa ka samu mm. wallahi man gyada bai da wuya amma hewan da iya masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a Nijar Tamar Abari da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Yau da shirin su ba sa Amurka yau ta